الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون su ne waɗanda suke dawwama a kan yin sallah a bisa cikakkun siffofinta a kan lokacinta kuma suna ciyarwa ta wajibi da mustahabbi daga abin da muka azurta su